da duk haka ake soyayya ko da an kasance a cikin farin ciki gidirin gidirin hello baby na kin yi sallah a abubuwa ban yi ba ki tashi ki sallah don allah ana kira kan lokacin ya wuce to baby yau na tashi allah ya miki albarka allah ya miki albarka bibi amin kin tashi kin je kin yi sallah ko a bi bikin sallah ana kiran sallah tashi ki sallah ai na yi sallah ko to yan mata na Allah ya albarka amin baby na oh my god baby na kin ci abinci kuwa rana fa yayi baby wallahi ban san me zan ci ba ya kamata ki san me zaki ci tashi tashi tashi yanzu nan zaki ga sako yana kashe wayanki dudu dubu biyar ya shigo ya kira ki bibi kin ga kuɗi eh je ki nemi abinci ki ci ba na son ki zauna da yunwa a'a hey baby gobe alhamis ya kamata ki yi azumi baby wallahi ba zan iya ba ki kokarta baby wallahi yunwa zai dami ni kishin ruwa ana zafi in kin yi zan miki kyauta da gaske da gaske mm. yamma ya yi kin sha ruwa baby kin sha ruwa lafiya lafiya kalau ina na zuwa in zan zo zan kawo miki kyautan da na ce miki ki yi azumi <laughs> ko kuma yan mata na hmm, na ga wani abu mai kyau na tura miki je ki gani a'a kina zuwa wayan ki ki ga an turo miki su hoton takalma a su hoton dan jaka a wani abaya ya zo zai wuce wani shago ya gani a'a 'yan mata na wannan ya yi miki wallahi ya yi bebe aha bayan kwana biyu kawai an turo miki da saƙo bebe wannan naki ne kai hello baby baby dan allah ki dan rera min waka mm. ina son ka na yaba da halinka kin jiki da surarka sahibi da hannunka ka bar ta masoyina zantukanka mai da wallahi Allah malam soyayya ta yi amma fa ta fahimta sannan kuma na so da ƙauna eh ba ina son ki ba na son ka ba ko ina son ka ba ka suna mm, soyayya na ina son ka kana suna hello baby na eh baby baby yau za mu je anguwa to kin ga yau juma'a ne dan Allah kar ki sa gele ina son ki sa hijabi ne to baby kin sa hijabi kin yi hoto kin tura mishi masoyi ya kin ya kyau Allah kai ki lafiya Allah da da ke lafiya amin Allah ya albarka amin baby oh my god yau baby zan je masallaci ki mun addu'a Allah ya tsara hanya bibi Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya Allah ya maka albarka masoyi ina son ka amin baby ta ko an kai hello baby ai eh, baby ka ya aka yi na ka ka bibi baby wallahi raina a bace yake na Allah baby ki dan yi min karatu karatu baby eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد koyaye ka karanta ma mutum abu sai ya ji daɗi a ransa baby ka ji daɗi na ji daɗi baby allah ya miki albarka amin my love baby hello mm, baby albishirinki babe goro fari ko ja fari tas kamar haƙwaranka kin tabbata na tabbata hmm, bari sai an juma me yasa za ka yi min haka ni dai na san ki bari sai an juma to shi kenan Allah ya kai mu bye bye bye kina cikin soyayya ko dai ke mai da saura kana cikin soyayya ko kai mai dai da saura amma fa soyayya da ta soyayya ba muna soyayya ba hmm.